Shugaban ƙungiyar Satin-Satin a Jamhuriyar Najeriya Dauda Abdullahi kahutrara ya kai wa shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Bazum ziyara a wannan lokaci. Barkamar sake kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci a canal ɗin tamu mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel wacce ke kawo muku labaran duniya cikin harshen Hausa babu ƙaƙƙautawa. ziyarar da Dauda Kawu Turara tare da Aisha Humaira suka kai wa mai girma shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Bazum na da nasaba da kai ziyarar ta'aziyya da yi ta mawaƙi na Danko a jamhuriyar Nijar. sai daga bisani manazarta sun gano cewa zaman da shugaban zaman da shugaban satin satin dauda kahuturara ya yi tare da shugaban nijar yana da alaka da neman tallafi ko kuma neman roƙo domin a saki tsohon mawaƙin nan na najeriya mai suna mustapha fotu wanda ya shafe watanni a hannun hukumomin jamhuriyar nijar a tsare an yi nazarin hakan ne duba ga irin kyakkyawa alaƙar da suke tsakanin mawaƙin rara tare da shugaban Nijar ɗin Muhammadu Bazum da ganin cewa zai nemi alfarma domin a sassauta masa hukuncin da ya yi tare da shi da abokinsa mai suna Ola Kano. Mawaƙi Rara ya kasance mawaƙi ne na nahiyar Afirka wanda ke yi wa 'yan siyasa da masu kuɗi da sarakuna da manyan malamai da attajirai waƙoƙi a harshen Hausa, wanda ko a baya 'yan shekarun da suka gabata ya yi wa Shugaba Muhammadu Bazoum waƙoƙi na neman yakin cin zaɓe a jamhuriyar ta Nijar lokacin da aka fafata lokacin da aka fafata kakar siyasar tasu a shekarar ashirin daga baya da Muhammadu Bazum ya samu damar lashe kujerar shugaban satin satin Dauda rara, ya ƙara komawa domin tashi murna a lokacin da sarkin waka Naziru M Ahmad shi ma ya kai ziyara zuwa jamhuriyar ta Nijar inda suka tashi murna da gwangwaje su da sababbin waƙoƙi. duka duka a nan muka kawo muku ƙarshen rahotannin namu da labarai daga tashar tamu mai albarka mai suna tsintsiya tv youtube channel sai dai wanda ya kasance baki bako ne a tattare da mu ya daure mana da subscribe domin samun labaran namu a kowane lokaci wanda kuma ya daɗe tare da mu ya mana comment da liking don bayyana mana ra'ayinsa a game da labaran da muke kawowa. Mun gode da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci.